Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis, 25 ga watan Maris shekara ta 2021. wanda kuma ya yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safiya a nan gundumar Colombia. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar muku da shirin namu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf rigimar da ake yi kan rigakafin COVID-19 da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka kirkiro tare ta da wani sabon salo. Dakatar da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer da BioNTech da yankin Hong Kong ya yi ba zato ba tsammani ya kasance wani ƙarin cikas ga shirin rigakafin. sannan an shirya shugaban amurka joe biden zai fuskanci tambayoyin 'yan jarida a yau dinnan alhamis a fadar white house a taron manema labarai na farko tun bayan da ya zama shugaban ƙasa kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran a cikin taskar rahotanni kuwa za ku ji wane ne shagon gwamnatin tarayyar najeriya akan wasu zunzurutun kudade da ake zargin an biya ba bisa ka'ida ba amfani da karfin kulli wato in kai sun kenan ko kuma ka yi amfani da karfin iko eh, na mu'amala aiki na kujera ta hukaru ba da wani umarni. Wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai na cike da ban mamaki a jamhuriyar Nijar. Inda suka motsa duk inda suka komi suka yi suna da labari akwai waɗanda ke basu labari. Baya ga duk waɗannan rahotanni da labaran duniya muna tafe da shirin mu na lafiya uwar jiki. wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. rigimar nan da ake kan yi kan rigakafin covid-19 da kamfanin astrazeneca da jami'ar oxford suka kirkiro tare ta ɗau wani sabon salo da daren jiya laraba bayan da masu rigakafin suka fito da wani sabon bayani kan ingancinsa bayaninsa na yanzu wanda ya ta'allaka kan gwaji na matakin ƙarshe da aka yi kan mutane dubu talatin a amurka ya nuna cewa zibi biyu na rigakafin na da ingancin kashi 76 cikin 100 wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona. alkaluman ingancin na yanzu sun sha bamban da wanda waɗannan manyan masu harhaɗa magunguna na birtaniya da sweden suka bayyana ranar litini da ke nuna cewa rigakafi na da ingancin kashi 79 cikin 100 wajen yakar cutar an shiga shakku 'yan sa'o'i daga bisani bayan da wata muhimmiyar cibiyar sa ido ta gwamnatin amurka dsmb a takaice ta ce ba mamaki kamfanin harhaɗa magungunan na astrazeneca ya yi amfani da wani shafaffen tsohon bayani a halin da ake ciki kuma dakatar da amfani da rigakafin cutar covid-19 na kamfanonin harhaɗa magungunan pfizer da biontech da yankin hong kong ya yi ba zato ba tsammani ya kasance wani ƙarin cikas ga shirin rigakafin wanda tunima ke fuskantar kokonto daga jama'a. Jiya Laraba yankin na Hong Kong ya dakatar da amfani da rigakafin na su Pfizer wanda wani kamfanin har hada magunguna na kasar China mai suna Foreign Pharma ke rabawa bayan da aka ga rashin inganci wajen shirya magungunan a kwalaye inda aka tarar wasu ma a buɗe suke yayin da wasu kwalabe kuma ke tsage. a halin yanzu da 'yan yankin na hong kong za su iya samun rigakafin sinovac ɗin china ne kawai wanda aka ce yana da ingancin kashi 62 cikin 100 ne kawai saɓanin na pfizer din mai ingancin kashi 97 cikin 100 an daɗa shiga damuwa game da rigakafin china na sinovac ne tun bayan da wasu mutane bakwai da aka musu rigakafin suka mutu An shirya shugaban Amurka Joe Biden zai fuskanci tambayoyi 'yan jarida a yau dinnan Alhamis a fadar White House a taron manema labarai na farko tun bayan da ya zama shugaban ƙasa a watan Janairu. A yayin da Biden ya maido da hira da manema labarai na kulla yomin da sakatariyar yada labaransa tare kuma da ansa tambayoyi a wasu yanayoyi na daban. Shine shugaban ƙasa na farko cikin tsawon shekaru arba'in. da ya ɗau irin wannan lokaci mai tsawo ba tare da kiran taron manema labarai na tambayoyi da amsoshi a hukumance ba. wannan wata dama ce ta yin magana da amurkawa kai tsaye a tsawon zaman hirar kai tsaye ta wajen ku 'yan jarida abinda sakatare yada labaran fadar white house john saki ta gaya wa 'yan jarida kenan ranar talata ga dukkan alamu biden zai fuskanci tambayoyi kan wasu batutuwa da dama na cikin gida ciki har da harbe-harben da aka yi a georgia da colorado halin da ake ciki kan iyakar amurka da mexico da kuma matakan da gwamnatinsa ke daukawa kan cutar corona. yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko. Wasu rahotanni a Najeriya na nuni da cewar ministan shari'a Abubakar Malami da shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Farfesa Ibrahim Gambari da ministan kudin Najeriya Zainab Ahmad Shamsuna sun yi karfan kafa wajen tilastawa babban bankin ƙasar biyan wasu makudan kudade da suka kai kimanin naira biliyan 133 ba bisa ka'ida ba ga wasu kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane duk kuwa da rashin amincewar shugaba Muhammadu Buhari da gwamnonin ƙasar. Na tuntubi Abubakar Malami, ministan shari'a a game da wannan ikirarin sai ya ce. To, um, dokta idan kana magana ta tursasawa game da mu'amala aiki irin na gwamnati, zaɓi biyu ne wa'in ma ka yi unhwani da ƙarfin kulli wato in ka ɗin dambe ne kenan ko kuma ka yi unhwani da ƙarfin iko irin na mu'amala aiki na kujera ta fuskar rubuta ba da wani umarni. saboda haka gaskiyar magana ita ce idan har zargi ya zo makamancin wannan ina ganin idan za ka yi ma mu'amaloli adalci shine in kashin kulli ne aka yi amfani da shi to ka ba da bayani akan inda aka yi amfani da kashin kullin tursa tursasawa na cewa kai mutum ya yi ko ya bari idan mu'amala ta takarda ce akan tsari irin na mu'amala aiki irin na gwamnati ka ba da wata takarda wadda ta nuna cewa an yi amfani da dama irin ta kujera domin biyan wata bukata amma abin da gaskiya lamari ta fuskar mu'amaloli irin na ayyuka shine musamman idan ana magana a biya taro da kwabo to ba ka yanke hukuncin tursasawa ko yin umfani da karfin kulli ko yin umfani da wata dama ba tare da ka ba mutane kyakkyawan bayani ba amma da abin da nake cewa a wannan magana karya ce tsagaron ta ba ta da tushe ba ta da makama na yiwuwa zaɓi ne irin na abokan jayayya eh, waɗanda ke da shawa na ƙoƙarin zubar da mutuncin al'umma zubar da mutuncin ofishin attorney general da ofishin ainihin chief of staff domin cimma biyan bukatu kansu amma dai wannan da'awa ta umfani da karfin kulli tursasawa ba ta da tushe bale makama To idan ka ce haka ai rahotanni suna nuna cewar ai shi kan shi shugaban kasa bai da masaniya akan waɗannan kuɗaɗe da kuka sa aka biya ko kuma su ainihin ƙungiyar gwamnoni ta Najeriya su ma ba su da ba su yadda da aka biya wannan kuɗin ba wannan ya zama na cewar ba gaskiya bane suna da masaniya har shi kan shi shugaban ƙasa. suka ambaci waɗanne takardu na umarni suka ambaci wani takardu na ainihin tursasawa. Saka yankin masaniya ko rashin masaniya shugaban kasa ko unwani da karfin kulli ko tursasawa ba tare da ka bayyanar da ainihin takardu waɗanda ke nuni zuwa ga wannan ba waɗanne takardu ne suka gabatar a gare da ke nuni da unhwani da ƙarfin kulli da tursasawa da cimma biyan bukatun kai shine abin tambaya ba na iya yanke ma hukunci a cikin irin wannan har sai ka nuna min waɗanne takardu ne suka yi nuni akan irin wannan zargi da kake magana akan shi Rahotanni sun nuna cewar a watan Janairu na wannan shekarar shugaban kasa ya ba da umarnin cewar kada a biya wasu kuɗaɗe wanda ake umfani da wannan hujjar kan cewar shi ya ba da umarni kada a biya amma kuma yanzu gashi an ga an biya. Kana da wannan takarda wadda ta yi ma ofishin Attorney General umarni na cewa ainihin ya yi ko ya bari dangane da wannan mu'amala da kake magana. Ba ni da wani labarin wata takarda yayya wadda daga chief of staff ko daga ofishin ah, shugaban kasa ko daga ofishin gwamna na central bank wadda ke da nasaba da biyan kuɗi ta huska umarnin attorney general a watan januwari a wannan shekara zuwa yanzu saboda haka abinda an sa ta an sa nake kokarin in bayar akan wannan shine wannan zargi ba gaskiya bane ministan shari'ar najeriya kenan abubakar malami don samun cikakken bayani a game da wannan badakalar sai ku ci gaba da bibiyar sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu To Yusuf kwana guda bayan da wata zanga-zanga ta yin ta sa titunan biranen Myanmar da dama suka zama kufai. Masu zanga-zanga sun fito gaba gadi a yau dinnan Alhamis a ci gaba da nuna rashin yadda da gwamnatin sojojin da suka yi juyin mulki akwai rahotanni nan da can da ke nuna cewa sojoji sun yi amfani da karfin tsiya wajen tarwatsa masu zanga-zanga a biranen ni da fa'an duk a kudu maso gabashin ƙasar. sojoji kuma sun tunkari masu zanga-zanga da ke makoki a faɗin ƙasar, yayin da rahotanni ke nuna cewa an bindige akalla wani mutum har lahira. 'yan rajin demokaradiyya sun kira jama'a da su zauna a gida kuma kar su yi ma'amalar kasuwanci samsam jiya laraba wanda wani sabon salo ne da aka bullo da shi saboda kauce ma irin matakan da sojoji ke ɗaukawa masu daɗa yin muni tun bayan da sojojin suka hambare shugaba an sa su ci da mukarrabanta daga mulki ranar 1 ga watan fabrairu a ƙarshe hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa za ta yarda a buga wasa tsakanin kasar haiti da belize na shiga gasar kwallon kafa ta duniya a birnin port au prince a yau dinnan alhamis bai daɗe ba da muka samu bayanai masu tabbatar da cewa za a yi wasan da haiti gobe a cewar wani bayanin da aka buga a shafin facebook na hukumar kwallon kafa ta kasar belize a jiya fifa ta tura wasu ƙwararru kan harkokin tsaro zuwa haiti ranar talata don yin nazarin halin da ake ciki bayan da wasu mutane dauke da makamai bisa babura suka yi garkuwa da motar da ke dauke da 'yan wasan kasar belize jim kaɗan da isarsu kasar ta haiti ranar litini al'amarin ya faru ne yayin da suka bar filin jirgin sama akan hanyar su ta zuwa otal babu dai wanda ya samu rauni labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu 'yan bindiga ne suka kai wani hari a karkarar Anzuru da ke yankin Tilaberi, inda rahotanni ke cewa sun kona makaranta da asibitin ƙauyen zaban-zabani tare da hallaka kimanin mutane bakwai. dukkansu fararen hula lamarin da faruwarsa ke ɗaurewa jama'a kai a bisa la'akari da dubban sojojin gida da na waje da aka girke a iyakar mali nijar burkina faso da nufin yaƙi da ta'addanci wakilin muryar amurka sule mummuni barma na ɗauke da ƙarin bayani Lamarin ya faru ne a wajejen karfe biyar na yammacin jiya Laraba inda wasu mutane da ke kan babura dauke da bindigogi suka yi wa ƙauyen Zeban da ke da'irar Anzuru a jihar Tilaberi zobe. Kafin daga bisani su kutsa cikin garin kamar yadda wani mazaunin karkarar wanda bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana min ta wayar telefon. Wajen karhe biyar da marake muka samu labari da eh, masu bindiga kuma bisa kan motuna suka zo. a cikin kuma ba shakka da suka zo sun kewaye eh, gari da suka kewaye gari kuma al'umma babu wanda zai hita babu wanda zai shiga har wajen karhe Eh, shida na marake suna nan ba su ta yi ba. Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba akan wannan hari, to amma rahotanni na cewa maharan sun kona wata makarantar boko da asibiti sannan sun kashe mutane bakwai. Kisan fararen kula wani sabon salo ne da 'yan ta'adda suka bullo da shi a 'yan makonnin nan da nufin haddasa rikicin kabilanci a tsakanin al'umma kwatankwacin wanda ya ba su damar mamaye arewacin kasar Mali in shi mai fashin baki akan sha'anin tsaro Alkasim Abdurrahman. su uh, wannan masu kirarin jihadi ko 'yan ta'adda sun yi nasara ta da rikici na tsakanin al'ummomi musamman tsakiyar kasai tsakanin hilani da dogon da sauransu kuma cikin burkina faso sun yi nasara assasa irin wa'annan rikicin ko da a cikin ƙabilun hilani kawai to a nijar har yanzu wannan nasarar ba su ci ta ba bisa bangaren soji balle har su ɗauki wani bangare na kasa kuma balle har magana su gama kabilu faɗa wannan abubuwa ne wanda ya kamata duka al'umma kasa su fahimci haka kuma su ci gaba da ba da goyon bayan da ya kamata ga gwamnati da jami'an tsaro haɗin kan da ƙungiyoyin ta'addanci ke samu daga wajen wasu ɗaiɗaikun mutane a cikin jama'a ya taimaka sosai wajen yaɗuwar ayyukan 'yan bindiga a baki ɗayan yankin tilaberi. jami'an tsaro alhamdulillah akwai su akwai su akwai waɗanda aka karo cikin garuruwa akwai waɗanda su kewayawa suke yi lokaci zuwa lokaci suna kewaye garuruwa suna tutar iyaka su dawo su shiga manya-manyan garuruwa ƙananan garuruwa amma duk da wannan mutanen nan suna da labari su ma suna bi tsawon eh, sojoji duk inda suka motsa duk inda suka komi suka yi suna da labari akwai waɗanda ke ba su labari lokaci zuwa lokaci. Shugaban kungiyar muryar talaka Voix de San Nasiru Saidu na ganin ya zama wajibi hukumomi su canza dubarun yaƙi don tunkarar sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi. Eh, dukiyarka a kwashe kai ma a kashe ka da kai da iyalinka kenan kaga dole babu wanda ya zama wannan yankin dole mutane su watsi muna ganin gwamnati ya kamata ya dauki sabon salo yanda su suka dauki sabon salo tun da farin ai jami'an tsaro na suka fada ma su yi kwashi ba daɗi a watsi me yanzu in ka diba talakawa ne suke galla zama talakawa waɗanda azzama na wuri guda domin an kawo hari yau an kawo gobe dole kowa ya tashi ya san inda yi. harin na ƙauyen zeban na faruwa ne kwanaki uku kacal bayan wanda ya yi sanadin mutuwar fararen kula 137 a gundumar tiliya ta jihar tawa ba idan wasu fatake 58 da 'yan bandiga suka kashe a gundumar ba na bungun yankin tilaberi a tsakiyar watan da muke ciki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai saurare na biye da mu a satin da ya gabata mun tattauna da babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya kuma babban likitan alhazai na kasar Dr. Ibrahim Kana game da irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona. A yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna mana ne da shugabar sashen yada labarai ta hukumar alhazai ta kasar Fatima Sanda Usara don jin matsayar hukumar kan rigakafin cutar corona musamman ga maniyata aikin hajjin bana. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. Taro ne ma ke musamman na malamai don su wayar da kan mutane maganar rigakafi nan da ake cewa ba shi da illa. In ma ya kama za a ce dole sai an yi wa alhazai to za a yi musu. Hukumar alhazai ta ce za ta tuntubar eh, kwamitin gwamnatin najeriya saboda tabbatar da wani yi mana karin haske kan wani an yi taro da malamai domin a wayar musu da kai akan cewa wannan harkar na rigakafi da ake yi na korona nan ba illa ba ce domin akwai raɗi-raɗi a cikin jama'a sosai cewa shi wannan rigakafin tana da illa to ƙasashe da yawa sukan ma sa doka cewa sai masu ah, wannan rigakafin ne za su shiga da sauransu to idan har ya kasance domin a lokacin ministan lafiya na saudiya yake cewa ya kamata a sa duk wanda zai aikin hajji ya kasance ya yi wannan rigakafin to kaga in dai hakan ne to dole ko mu sanar wa malamai cewa duk wani maniyaci ya yi kokari ya je ya ɗauki wannan rigakafin hukumar alhazai ta ƙasa ba za ta sa kowa ya ɗauki rigakafin nan dole ba amma dai shawara ne idan saudiya suka ce ba za a shiga ƙasar su ba sai da wannan rigakafi to dole ne fa mani ya ci ko dai ya dauki allura ko ya haƙura har lokacin da suka ce a'a ba komai ka shiga ba rigakafi in kuma har ba a ce hakan nan ba to ba zai yiwu a ce an yi aikin hajji a Najeriya ba saboda haka dole ne mai ya ce ya haƙura amma muddin suka sa cewa sharaɗin su ne to hukumar alhazai ta ƙasa ba za ta tsallaka wannan dokar ba dole ne a tabbatar so kaga su waɗannan malamai su ne za su taimaka su sanar da jama'a akan muhimmancin wannan rigakafin wanda na ɗaya ba ta da illa na biyu tana iya yiwuwa kuma dole ne ya kasance a cikin sharuɗan zuwa aikin hajjin bana to da hajiya fatima idan ma hakan ya kama sai an yi hukumar alhazai ko wani taimako ko rafi wani shiri da za ta yi wajen tabbatar da cewa alhazan sun samu rigakafin cikin sauki a yanzu hakan ma muna da tabbacin cewa in allah ya da in har aka tabbatar za a je aikin hajji kuma dole sai an ɗauki wannan alluran to ba mu da wata fargaba wannan alluran da muke bukata gwamnati ta riga ta bana alkawarin cewa mu kawo wannan iya adadin da muke bukata suna nan a kasa za a bamu insha Allah wato cewa an kawo miliyan hudu ne ga duk 'yan najeriya wajen mutum miliyan 200 duk ba zai shafi harkar aikin haji ba inda hakan ya zama shine sharadi eh inda har ya zama hakan shine sharadi an riga an mana alkawarin allah da za a cire mana iya adadin alhazai da za su je aikin hajji da dole sai an yi wani muna da wannan tabbacin daga sannan akwai wadda take wakiltar hukuma a ministry of health ta ba mu wannan tabbacin su kansu ptf ptf wa'anda suke harkan corona su kansu sun ba shugabanninmu tabbacin cewa allah yadda ba za a samu matsala a wurin wannan rigakafin ba daga fatima ya nuna in mutum yana da niyan zuwa aikin haji ya wa ransa cewa in an nemi allura ba zai wa magana wa na rigakafin ba hakan ne in dai har aka ce za a yi sai an yi rigakafi to hukuma alhazai za ta tabbatar da cewa duk duk wanda zai tafi wannan aikin hajjin sai ya yi rigakafi in ko bai yi ba za a cire sunan shi a ajiye a gefe sai ranar da ya rigakafi in shekara mai zuwa ne in shekara uku masu zuwa ne in shekaru nawa ne sai dai idan saudiya ne suka ce to daga wannan shekarar kuma baka da rigakafin ka shiga to shine amma muddin wannan dokan tana nan to dole ne sai hajiya fatima ina san saudiya da wani irin hali watakila ko ma mutum ya yi daga ya isa filin ya sauka can za su yi kirkiro da sabunta wata allura saboda tabbatar da cewa mutum lalle ya yi allura. eto eh wannan kuma ya rage dokokin da za su bada akan haka to idan suka ce idan ka yi a nigeria ba za su amince ba idan ka je can za a sake yi to alhamdulillah dama shi rigakafin nan so biyu ma ake yi na farko ana yin ta sai kuma a sake bi na biyu domin ya zama yadda su masana suke cewa yana bustin na farkon ne so ko da a ce mutum ya yi daya a nan sai ya je can suka sake masa ba laifi ba ne domin ya zama ana bustin ne na farkon wanda dama a kasan ma ya kamata guda biyu da mutum zai dauka a lokaci shi wannan astrazeneca da ah, vaccine da ya shigo najeriya sau biyu ake ɗaukanta Kada dai a sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu ji ta bakin shugaban kwamitin harkokin kasashen waje na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Adamu Bulkacuwa, kan tasirin rigakafin cutar corona ga shige da fice tsakanin kasashe. To zuwa yanzu mai kyau lura da shi ne a matsayinka na shugaban kwamitin kasashen waje. Allah ya sa Saudiya bata hana 'yan Najeriya zuwa Saudiya ba har yanzu. Ya kake je a ranka akwai wani kwarin gwiwa cewa bana akwai aikin haji? Kamar yadda shi ambasada bai fito karara ya ce mana eh za a yi aikin haji ba saboda kasar shi bata yarje mashi yawa na furci ba yana jira sai hukuma kasarsa Saudi Arabia sun ce eh a faɗawa duniya za a yi haji kafin shi ya ambata wannan. Ga wannan kuma maganan kalubale dinnan na coronavirus wanda aka ce to duka alhazai in ma ba wanda zai iya fita ya je Saudiya sai yana da wannan rigakafin. Ba haka ba ba haka ba ne ba ƙasa a duniyan nan da ta ce ba za ka shiga ƙasar ta sai kana da rigakafi ba ai a cikin amerika ma misali akwai wanda sun ce ba za su ɗauka ba ko ba hana su tafiya ba saboda haka yanzu abin da kawai duniya ta yadda da shi shine ba za ka je wata ƙasa ba sai ka je musu da tabbacin kai ba ka ɗauke da wannan ciwo an gwada ka an baka satifiket takardar cewa ba ka ɗauke da wannan ciwo kuma an baka takardar nan awa saba'in da hudu wato kwana uku kafin ka shiga ƙasarsu wannan kawai shine yanzu ka'ida na kowace ƙasa ba rigakafi ba rigakafi ai ba a ce dole ba ne a kowace ƙasa ta duniya ba a ba dole amma wasu ƙasashe kamar misalin isra'ila su sun ce a ƙasarsu in kana so ka je wurare ko ka yi wani abu sai ka nuna takarda cewa lallai an maka allurar nan na rigakafi wannan a cikin ƙasa ne kuma abubuwan su ne nasu na kansu amma na tafiya wasu 'yan wata ƙasa su shiga wata ƙasa ƙasa a yi duka wannan ba wanda ya ce sai an yi allurar rigakafi in ka lura inda wannan za a yi za ta zama ka'ida na tafiye-tafiye a duniya da an sa ta a cikin akwai dan kati da ake hadawa na kaman yellow fever da cholera da wasu cututtuka kuma wannan ma ba kowace ƙasa ne za su ce ka nuna musu wannan ba an dai sa ta a ciki ka'ida ne na tafiya in case kasashen da suka ce a yi to sai ka nuna musu wannan amma sofa har yanzu dai ba ƙasar da ta ce sai ka nuna musu shaida cewa an yi maka allurar rigakafi kafin ka shiga kasar su har yanzu babu Duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma Nasiru Adamu El Hikaya da ya zanta da muryoyin da kuka ji. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Da haka muka zo ga shirinmu na wasiƙun ku masu sauraro da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email. To bari fara da wannan sako da ke cewa fatan alheri a gare ku murya Amurka. Na shigo filin naku ne ina son ku bani dama na miƙa kokinmu zuwa ga ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mudul injiniya Muhammad Ali da ya taimaka ya cika mana alƙawarin da ya ɗauka wa al'umman garin Maida na wutar lantarki don ci gaban sana'o'inmu. wannan sako ya fito daga sani muhammad chindo unguwar karufin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa da allah ku bani dama na kira ga gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad kaura ya kamata ya dubi matsalar rashin biyan wasu daga cikin tsofaffin ma'aikata 'yan fansho a fadin jihar ganin yadda akwai waɗanda suka share wata shida ba tare da biyan su ba da fatan wannan kira nawa zai kai inda ya dace sako na gaba ya fito daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce umarnin sake bude makarantar kwana guda shida a katsina da gwamnatin jihar katsina ta bayar daga ranar lahadi 28 ga watan maris domin ɗalibai su ci gaba da karatun shekarar 2020-2021 abin murna da farin ciki ne matuka domin ilimi shine gimshikin rayuwa a ƙarshe ina addu'ar allah shiga tsakanin nagari da mugu a ƙarshe sai takaitaccen sako daga ɗan mutan maida aminu kano maida garko ya ce assalamu alaikum voa hausa muna addu'a allah kawo muna ƙarshen masu kisan mutane a ƙasarmu najeriya amin a gaida baba yakubu makeri da wasikun masu saurare yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya rigimar nan da ake kan yi kan rigakafin covid-19 da kamfanin astrazeneca da jami'ar oxford suka kirkiro tare ta ɗau wani sabon salo da daren jiya laraba bayan da masu rigakafin suka fito da wani sabon bayani kan ingancinsa. Bayaninsa na yanzu wanda ya ta'allaka kan gwaji na matakin ƙarshe da aka yi kan mutane dubu talatin a Amurka ya nuna cewa zibi biyu na rigakafin na da ingancin kashi 76 cikin ɗari wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona. alkaluman ingancin na yanzu sun sha bamban da wanda waɗannan manyan masu harada magunguna na birtaniya da sweden suka bayyana ranar litini da ke nuna cewa rigakafi na da ingancin kashi 79 cikin 100 wajen yakar cutar a halin da ake ciki kuma dakatar da amfani da rigakafin cutar covid-19 na kamfanonin harhaɗa magungunan pfizer da biontech da yankin hong kong ya yi ba zato ba tsammani ya kasance wani ƙarin cikas ga shirin rigakafin wanda tunima ke fuskantar kokonto daga jama'a. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma zuwa ɗan anjima kaɗan idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu. Cikin shirin mu na ƙarfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru mu kuma ƙarfe hudu da rabi za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita muna sauti. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.